Jam'iyyar APC dai tana kalubalantar bangarori uku akan zaben ƙananan hukumomi da aka shata gudanarwa a ranar 16 ga watan Nuwambar wannan shekara. Bangarorin sun hada da hukumar zaɓe ta ƙasa mai cin gashin kanta wato INEC da hukumar zaɓe mai cin gashin kanta ta jihar Zamfara Zasek da kuma babban lauyan gwamnati. Jagoran kotun mai shari'a Salim Olasupo Ibrahim a yau Alhamis ya saurari hakikanin karar inda daga bisani lauyoyi suka tafka muhawara ciki kuwa har da shi kwamishinan shari'a na jiha. A farko dai in kes yana kotu mm. ba a sharhi mm. ba ka cewa mu za mu ci ko mu za mu faɗi a'a. Mm. Ni na zo na faɗi namu matsayi cewa na farko ba gwamna ba ne ya ba da sanarwa. Shi ga haƙƙi ma yana iya faɗi amma sanarwa ba ma sanarwa ba ce notice ne aka mannawa. kuma ga namu tunani ko kuma ga yadda ma kowa ya sani duk inda ka ji za ka ga manna na ɗaya kenan sannan na biyu mu muna ganin wasu kotun ba ta ma da hurumi a kan eh, zaben local government. Abdulaziz Sani San kamar sauran 'yan uwansa masu kariya ya kuma nemi kotu ta yi watsi da karar. Ya ce sai sha uku ga wata zai yanke hukunci. Ba ganin lokaci ya ƙure. Sauran kwana uku kenan zaɓe. Eh, a'a ita wannan sha uku ga wata eh babu komi. Na'am. A yau insha Allah ina ganin su mutanen zasek din dama ai ba zauna za su yi ba komai nasu zai zama shirye in an ce ku yi ku in an ce su tsaya su tsaya bayan sauraron muhawarori daga kowane bangare jagoran kotu ya keɓe ranar 13 ga watan nuwamba a matsayin ranar yanke hukunci akan wannan ƙara A yayin da jama'a ke jiran yanke hukuncin kotun masu ruwa da tsaki musamman a ɓangaren siyasa na ganin hukuncin na kotu na da matukar tasiri ga zaben na ƙananan hukumomi. Halliru Muhammad Umar.